Bismillahir Rahmanir Rahim. Duniyar shahara. Babi na goma sha takwas. Kada ki kashe ni da daɗin baki ina son ganin ki yanzu. Ya katse ta da faɗin wannan. Gabanta ya faɗi ba ta son su yi ta maimaita magana ɗaya. Don haka ta yi shiru ta rasa abin da za ta ce. Ya san abin da take saƙawa, don haka ya ce. Ba ɗaki na za ki zo ba, a nan za mu haɗa harabar hotel ɗin. Ƙarƙashin wannan bishiyar umbrella ɗin. Ko nan ma tsoron zuwa kike yi. Ta yi murmushi gami da yin doguwar ajiyar zuciya ta ce, Ni dai ban ce ba gani nan zuwa kawai. Ta kashe wayar tana murmushi. Daman jakarta na hannunta 'yar ƙarama don kowa bai sakaci da jakarsa. Saboda 'yan sace-sace da ake yi don haka ta ɗauko turare ta ƙara fesawa. Gami da ƙara gyara fuskar ta ta fice. Tunda ta taho yake kallonta ta hasken harabar gurin. Tafiyar take ƙara tsama shi. Ya jima bai gama tunda ta haɗa komai da ke burge namiji kamar Aimana ba. Komai nata mai kyau ne, sai dai ta yi masa wahalar samu. Ba abin da bai taɓa samu ba a cikin tarihin rayuwarsa. Duk macen da ya latsa, latsi ɗaya take amincewa. Masu ɗan jan ajin kaɗan ne ma yake latsawa sau biyu zuwa uku. Amma sai ga shi ya gaza samun hakan akan kan Aimana. Shi kuma ya kasa haƙura da ita. Har ta isa gurin yana zancen zuci gami da kallonta, ta ja kujera ta zauna gami da faɗin. Yaya dai babban jarumi, ba fa kyamara ce a gabanka ba, na ga ka nutsu. Ya murmushin yaƙe yana faɗin, ai kin fi kyamara ai mana. Wani irin maganaɗisu ne da ke wanda ke fusgar mutum zuwa gare ki dole. Wallahi ban taɓa cin karo da macen da ta ja min aji kamar naki ba. Amma bari na miki wata tambaya ɗaya. Aimana ta gyara zama tana murmushi har lokacin wanda ke ƙara ƙawata fuskarta ta ce ina jin ka tambaye ni komai. Kallon da yake yi mata cikin idon ta ya sanya ta ɗauke kanta da sauri tana murmushi. Ta jiyo muryar shi daga cikin kanta yana faɗin kin taɓa yin soyayya ko mana kin san me ya so? A cikin ranta cewa take, ni kuwa na san me ya so, so na gaskiya ba irin naka jabu ba. Kuma har yanzu ina cikin soyayya mai wuya da na nutse ban fita ba. A fili kuwa cewa ta yi, me ya sanya ka min wannan tambayar? Ya ɗan haɗa rai ya ce, bai kamata na miki tambaya ba ki bani amsa ba ki fara mini kuma tambaya a kai. Ya fi dacewa ki bani amsar tambaya. Ya kamata ki bi shi yadda yake so ki ga iyakacin gudun ruwansa. Zuciyarta ta ba ta umarni, don haka ta murmusa ta ce ban taɓa yi ba. Ya miƙe tsaye da sauri yana yarfewa hannuwa da sambatu. Haba, shi ya sanya, shi ya sanya kike gara ni yadda kike so. Kalle ni da kyau ai mana, ni ɗan soyayya ne kuma ina buƙatar ki, ki so ni don Allah ki bani haɗin kai. Kar ka damu da lallai sai na so ka, kana da ƴan mata masu son ka da yawa. Su kaɗai sun isa maye maka dukkan gurbin da ka rasa a tattare da ni. Ya ɗaga mata hannu da sauri, dakata don Allah. Ban son jin komai daga gare ki idan ba amincewa ba. Ya isa gabanta ya durƙusa kamar zai kamo hannuwanta sai kuma ya fasa. Ba irin soyayyar da kike tunani ba, irin soyayyar ta zahiri ta gaskiya wacce ka iya kai masoya ga aure. Ita nake nufi, ita nake fatan ki min Aimana. Ina son ki Aimana. Kalamansa na ƙarshe sai suka daki zuciyarta, sai ta ji muryarsa ta yi kama da wanda yake magana da gaskiya har cikin ranshi. Jikinta ya sanyi laƙwas. amma zuciyarta ta ƙara tsukewa ta ƙi buɗewa ko kamar ƙofar allura ne. Ta ƙi amsar kalaman Yusuf, amma bata bari hakan ya bayyana a kan fuskarta ba. Ta dinga kaɗa kai tana murmushi, abin da ya sanyaya ransa. Ya yadda a wannan karon ya yi nasara yana kuma fatan ci gaba da yin nasarar har abada a gurinta. ta abin da suke tattaunawa su fasita tana kallon su duk da ba ta jiyo abin suke faɗa. Amma zuciyarta na raya mata maganganun soyayya suke yi domin fuskokinsu sun nuna hakan. daga inda take zaune tana shaye-shayenta tana hango su mutumin da ya ƙi sauraron ta ko na mintuna ma ya ce ya gaji shi ne yake hira haka da wata banza lallai dole za ta ɗauki mataki a kan wannan da dai ta ga ba za ta iya jurewa ba kawai sai ta nufi motar ta shiga ta fice a guje kamar mai shirin tashi sama dukkansu sun ganta amma babu wanda ya damu da yin maganar ta suka ci gaba da hirarsu domin aimana ta ɗan yi ƙoƙarin sakar masa fuska sun ci gaba da hira soyayyar dole Salim ya samu karɓa mai kyau daga wurin Hajiya Salima mahaifiyar Sayyada, domin irin Salim take buƙatar a ce ɗiyarta ta aure tuntuni, don ba ta son a ce ta samu sirkin da ba za ta iya juya shi yadda take so ba. Shi kanshi Alhaji Munzali mahaifin Sayyada ya yi farin ciki da jin labarin soyayyarsu, domin sun matsu da ganin Sayyada ta yi aure domin tana neman fin ƙarfinsu. ‘Ya'yansu bakwai amma Sanyada ce babba kuma mace, sai sauran ƙannenta da suka kasance duk maza guda biyar, sai kuma autarsu da ta zamanto mace. A ɓangaren Sayyada ta yi na'am da Salim don tana tsaka da ruwan irin zaɓar wanda ya dace da irin zaɓar ranta. Wata irin halitta ce da ita ta buƙatar namiji. Ta randa da ta ƙara ganin Salim take ganin ya samu irin siffofin da namijin da take burin aura. Duk da akwai abu guda ɗaya da ya rage cikin burin nata, za ta iya yin haƙuri da shi tunda dai ba talaka ba ne tilis. Yana da abin yinsa, amma da a burinta, bayan ta samu kyakkyawan namiji ƙaƙƙarfa irin ƙirar zaki, tana son ya kasance mai matuƙar kuɗi, yanda za ta fanta ma yadda take so. Sanda ya isa gidan a babban falo ya tadda Hajiya Salima tana kallo. Da yake mai gadi ya sanar da ita zuwan Salim ɗin cikin ƙasa da kai Salim ya gaishe ta. Tana amsawa cikin farin ciki ta ce masa, ga kujera nan ka zauna mana Salim. Ai nan gidanku ne. Babu musu ya zauna suka ɗan taɓa hira da tambayar ‘yan gidansu. Daga ƙarshe dai ya daure ya ce mata, Allah dai ya sanya sayyada tana nan. Sai murmushi cikin jin daɗi ta ce, Sarkin Gantaliba, yau dai Allah ya sanya babu fati ko wani bikin ƙawar tana cikin ɗakinta. Gaban shi ya faɗi da jin dogon sharhin mahaifiyarta, wanda ita a ganinta tana ganin burgewa da wayewa ne. Ta miƙe tsaye tana ci gaba da faɗan bari na shiga ciki na yi maka magana da ita. Ta nufa cikin gidan kai tsaye. ya bi ta da kallo ya kasa cewa komai domin bai san abin da ya kamata ya faɗa ɗin ba tsawon zamani yana zaune zaman jira sai da aka kwashi lokaci sannan ya jiyo ƙamshin turarenta ya ƙurawa ƙofar ido a fatan shi na kallon da zai mata yau dole zai kasance kallon da za ta shiga ransa ne kallon da za ta maye gurbin Aimana kamar yadda mahaifiyar shi ta faɗi ta iso tana ranguɗa da karairaya sai dai tun daga shigar ta ya ji komai ya cusi masa domin shigar ƙananan kaya ta kamar za ta filin fati Dogon wando ne da ya kama jikinta tsam na roba sai kuma wani ɗan siket da bai kai ko gwiwarta ba mahaɗin wandon. Rigar mai dogon hannu ce amma kuma ta kama jikinta tsaf. Komai nata ya fito sai ta ɗora wani ɗan ƙaramin gyale a kanta da ya zagayo har wuyanta. Takalmin da ke kafar ta mara tudu ne dan ya fi kama da safar kafa Da a ce matar shi ce ta yi wannan shigar za ta burge shi amma ga budurwar da ya zo neman aure bai ga amfanin hakan ba. Amma dai sai ya dake yana ƙoƙarin ƙaƙaro murmushi. don duk lalacewar Sayyada bai ganta wani ya riƙo hannunta ba. Sannan ya san ta yi rayuwar Turai za ta iya yin fiye da haka. Ta isa ta zauna a gefensa tana murmushin siya zuciya sai kuma ga ka ko? Ya yi ɗan yaƙe kamar yaya ina wuni ya kamata ki ce ba wannan maganar ba. Ta yi dariyar shewa na manta ashe fasalin ne ɗan gargajiya to yaya kake ya aiki kuma? Komai lafiya amma dai kin kuma ai. Ta taɓa baki ni fa ban san irin gaisuwar ku ta Hausawa mai tsawo. sai an ce ina wuni, ina gajiya, yaya gida, ya yara, yaya iyali. Kawai ka ce da mutum hai ko ya kake, ya fi sauƙi. Amma wannan ai gaisuwar Turawa ce, gwada dai mun yi irin tamu. Amma dai mu bar wannan maganar mu koma mai muhimmanci yaushe kika shirya aure na? Ta kalle shi tana dariya da buɗe bakin mamaki. Da wuri haka ko kuma na ce daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi. Don Allah kada ka bari dadi na ya ji wannan maganar don ya matsu daman da maganar aure na ya shingiɗa jikin kujera yana murmushi a ran shi addu'a yake Allah ya sanya ta ce sai nan da shekara goma za ta yi aure a wancan lokacin yana ganin ya samu natsuwar zuciyarsa amma a fili sai ya ce me ya sanya kika ce haka sayyada ta ɗanyo gaba daga kan kujerar da take yauwa ka san ban jima da dawowa garin nan da na kammala digiri na ba ina buƙatar na koma na yo masters ɗina a can sannan akwai wasu tsare-tsare da nake wa rayuwata kaga bai kamata na yi aure yanzu ba ya gyaɗa kai babu damuwa ko ɗaya akan fuskar sa ce, sai nan da shekara nawa kika shirya wa auren ta kanna ido tana ɗan tunani sannan ta kalle shi ta ce at least dai nan da shekara uku shekaru ukun gidanku murya alhaji manzari kenan ta kashe mata zancenta daga bakin kofar shigowa da alama ya ji dukkan abin da ta ce ta dafa kai tana ƙyalƙyala dariya da faɗin kai dadi to ina ruwanka da hirar mu Alhaji Munzari ya ƙarasa shigowa yana dariya, Salim ya ɗan zame daga kan kujerar da yake kai yana faɗin ina wuni Alhaji. Alhaji Munzali ya samu guri ya zauna yana ci gaba da dariya ya ce lafiya lau Salim yaya gida da iyayen naka. Dukkansu suna nan ƙalau suna kuma gaishe ku. Alhaji Munzali ya girgiza kai da faɗin ina amsawa. Wai yaya kuka yi da 'yar gidan naka na ji tana ambaton shekaru uku nan gaba. Cikin shagwaɓa sayyada ta ci gaba da faɗin don Allah ka tafi dadi na ce babu ruwanka. Zance muke yi fa da saurayina. Alhaji Munzali ya kuma ƙyalƙyalewa da dariya cikin jin daɗi yana faɗin. Yarinya wallahi baki isa ba. Na gaji da zamanki daman tun da Allah ya kawo mai aure da gaske aurar da ke zan yi kawai na huta. Yanda suke yi tamkar ba uba irin na Bahaushe ba. Salim ya san sai ya da shagwaɓaɓɓiya ce kuma 'yar gata. tun tana ƙaramarta amma bai yi zaton gatan da shagwabar ya ci gaba da wanzuwa har yanzu da ta girma ba musamman wannan lokacin da ta zama cikakkiyar mace amma sai dai ya bi su da yaƙe kawai domin faɗin da ya fi ƙarfin ka in ji masu iya magana suka ce kamai da shi wasa alhaji munzali ya ce shi kenan na ji gaya mini dalilin ki na ambaton wannan shekarun kin fi kowa sanin abin da nake bukata a yanzu bai wuce ganin aurenki ba kuma da mutum nagartacce kamar salim tunda kun daidaita kanku cikin ƙanƙanin lokaci ai sai a yi maganar aure kawai yanda yake maganar yanzu babu wasa akan fuskar sa kwata-kwata don haka ta ɗan natsu tana sauraron sa har ya kai ƙarshe ta gyara zama ta ce dadi ka san dai ina son yin masta sannan kuma akwai wasu burika na da nake son cikawa zancen gobe dukkan burikan da karatun naki zaki iya ƙarasa su gidan mijinki ba abin ɗaga hankali bane ba ta noƙe kafaɗa amma dadi ka san bana son yin karatu a nan ko To wai daga zuwan shi shikenan sai ka nemi takura mini, dadi dan Allah ta karasa maganar da shugaba. Alhaji Munzali ya yi murmushi yana kallon Salim da ke kallon Sayyada tana shugaba kamar wata karamar yarinya ya ce, Ka ji halin mutuniyar taka ko, amma kai yaya kake gani za ka iya barin ta ta tafi ƙasar waje karatu da aurenka? Domin ni har na yanke lokacin auren ku cikin raina nan da wata ɗaya insha Allahu. Mamaki ya kama Salim na saurin yanke hukuncin da Alhaji Munzali ya yi. Amma kafin ya yi magana sai ya datar gashi cikin ƙaraji tana faɗin wata ɗaya ba ka ce dadi sai ka ce auren wata 'yar bebi. Alhaji Manzali yana dariya ya ce to me ya marabar ki da na 'yar bebin. Ba wani bikin kirki fa za a yi ba kawai za a ci jalof ne kowa ya watse. Sai da ta fashe da kukan shagwaba daidai lokacin Hajiya Salima ta fito daga cikin ɗakin tana ta murmushi da faɗin. Wai wacce waina dadi da ɗiyar shi ke toyawa ne kai ko kunyar idan bako ma ba ku ji. Alhaji Manzalin ya kalli Hajiya Salima da ke fitowa ya ce waye kuma bakon Salim ai ɗana ne. Ko babu zancen sayyada balle da zancen ta ya fito yanzu. Amma tun da kin iso ke ma zauna a yi da ke ki taya ni yanke hukunci da kanki. Ya kwashe labarin komai ya sanar da ita. Ta yi murmushi bayan ta gama ji tana faɗin kai ma Alhaji da mai da zance baya kake. Ka fi kowa sanin wannan shine burin sayyada tuntuni amma ga shawara. Mai zai hana su ɗunguma har shi mijin nata idan an ɗaura auren su yi can. Alhaji Munzali ya katse ta da sauri yana faɗin good idea ya kalli Salim da har lokacin yaƙe kawai yake yi domin su hana shi cewa komai ya ce Salim wani mataki kake a karatunka ne sannan kuma aikin me kake yi yanzu haka na yi digiri ne kawai sannan ina aiki da ma'aikatar ƙasa da Safayo Alhaji Munzali ya kaɗa kai gami da faɗin lalle kai ma ya kamata ka ilimin iliminka kuma ka yi gaggawar ajiye aikinka domin ba irin shi ne ya kamata da kai ba idan an kammala bikinku za ku tafi tare ku tare a gidana na can zan samar maka aiki ko da na kamfani ne a can kafin ku kammala karatun ku dawo gida a samar maka irin aikin da ya dace da kai sai ya ta yi murmushi cikin jin daɗi tana faɗin yau wa dari ko kaifa yanzu ka yi magana mai daɗi hajiya na'ima ta fashe da dariya tana faɗin ja'ira dama can ba ƙaunar zaman najeriya shi ya sanya take farin cikin haka alhaji manzali ya miƙe yana faɗin koma dai me ai dole ta dawo koma ina ta je ya kalli Salim yana ci gaba da magana Salim bari na shiga daga ciki zan samu babanka gobe insha Allahu za mu kammala maganar komai Hajiya Salima ta bashi ita ma Salim cikin jin nauyi yake faɗin shikenan dadi an gode Allah ya saka da alkhairin a ransa kuwa cewa yake yi wannan shine ake cewa samu da iyawa daga zuwa zuwan farko sai a kakaba masa aure kamar wanda suke neman kai da ita daman ko da yake ya kula daman samarin da take kulawa dukkan su ba na aure bane ba kuma na auren ba su yi wa mahaifin nata yadda suke bukata ba ko kuma ba su gabatar da kansu ba amma tun da shi ya zo ai shi kenan sai ya da ta kalle shi tana murmushi da faɗin wato rabon aurenka ne ya dawo da ni garin nan kenan amma abin da ke bani mamaki bai wuce yadda aka yi komai cikin gaggawa ba ko dai kana tafe da layar samun sa'a ne salim ya fashe da dariya domin zancen nata ya ba shi dariya kwarai da gaske Sannan ya ce ko ɗaya ba ni yawo da wata laya sai dai ni kai na sa'a ne, ko ba ki yadda ba. Ta kaɗa kai na yadda domin na ga zahiri, mu sauya wata hirar ba ni labari. ‘Yan matanka nawa, wacce kuma ka fi so a cikinsu? Gabansa ya faɗi domin tambayar ta zo masa a bazata ne. Sai ya ji kamar ta sanya tsinin mashi ta cokalo mikin da ya fara bushewa cikin ransa. Gaba ɗaya kamar kamanninsa sun sauya lokaci a mana da rayuwarsa suka fara dawo masa sabo fil a cikin ransa. Ganin yadda yanayinsa ya sauya lokaci guda zuwa damuwa ya sanya ta dafa kai tana faɗin, Ayya da alama wata ta yaudare ka kenan cikinsu, amma ka manta da ita komai ya zama labari. Yanzu sabuwar rayuwa za ka fara fresh cikin akwatin zinari. Ta ƙara gyara zama. Gaya mini, ni ma zan baka labarin samari na duka. Ya kaɗa kai kamar ba zai yi magana ba sannan ya ce, Ke ya kamata ki fara bani labari, na bai da yawa sosai. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.